barkan mu da saduwa a wannan rana mai albarka rana ta biyu ga watan watan azumin ramadan shekara ta dubu da da da dari hudu arba'in hudu hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga garin makkatul mukarrama zuwa birnin madinatul munawwara wanda ya daidai da ashirin da hudu ga watan uku shekara ta dubu biyu da da ashirin 2023 miladiyya domin fara tafsira alkur'ani mai girma wanda muke gudanar da shi a wannan masallaci mai albarka masallacin da ke ƙarƙashin makarantar nurul islam a wanda take cikin angon yan a cikin garin kaduna Najeriya, nigeria muna roƙo allah subhanahu wata'ala ya sa mu abin da za mu faɗa albarka kuma ya sa ya zama na karɓaɓɓe gare shi abin da za mu yi kuskure muna roƙon su ya gafarta mana idan ba mance ba yau wannan ita ce jarsa ta farko wato zaman farko kera a tafsirin wannan shekara shekarar da ta gabata mun tuɓe ne ƙarshen ayan da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahar zuwa ƙarshen aya wanda a yau za mu tashi wa minan nasu man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah kafin haka kamar yadda muka saba wato usulubi na tafsirin mu wato tsari na tafsirin mu haka za mu tsora a kan wannan usulubin da muka saba wanda malamai ma'abota ilimi musamman fannin alkur'ani mai girma suka fifita ta bangaren tafsiri wato tafsirin alkur'ani da alkur'ani yayin da za mu fassara kowace aya za mu yi kokarin kawo ayoyin da suke da alaka da ita wato ta bangaren ma'ana sannan sai hadisa annabi sallallahu alaihi wa sallam sai kuma maganganu da aka samu na sahabbansa da na tabi'ai da asba'u tabi'in da magabata ne ma abota ilimi sannan bayan haka idan akwai matsaloli waɗanda suke buƙatar tattaunawa insha Allah ta'ala za mu tattauna su a haka idan akwai ayoyi da suke da alaƙa da ɓangaren wato waɗansu hukunce-hukunce duka za mu ɗaukaci a kansu insha Allah ta'ala sannan kuma sai ta ɓangaren luga na larabci a saboda shi alƙur'ani an saukar da shi da yare ne na larabci kamar yadda Allah yake cewa إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون أو آية إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وصير هكا واتفاء دولة أنقوما مقائلين لا ربشينا تفسير قوة آية أجا منين سكي dauke da shi ta ɓangaren taujihi na ɓangaren wato a luga yare na larabci ta haka ne ma'anan wasu ayoyin za su isa insha Allah ta'ala abu na ƙarshe ƙarshen kowace aya za mu ƙoƙari mu kawo fa'idodi da malamai suka fidda wato a ƙarƙashin kowace aya musamman ire-iren su al'imam al rahmatullahi ta'ala alai da irin su ibn kafir da kuma shaf salih al-usaini sun yi ƙoƙari wajen fidda da haka abubakar al a cikin aisar da tafasir wato sun yi ƙoƙarin fidda a fa'idodi na kowace aya a ƙarshenta waɗannan fa'idodi suna da matuƙar muhimmanci sosai to za mu ishara a kan su insha Allah ta'ala na makaranta أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب الله سبحانه وتعالى يتسير من الناس وتودك تكون متاني آه شيئا a wasu malamai suka ce kamar baya yi ce eh? Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa minan nasi man yattakhidhu min an dadan wato daga cikin mutane akwai waɗanda suke riƙon wato a wasu koma bayan Allah subhanahu wa ta'ala akwai waɗanda suke sawa Allah kishiyoyi Shi ne ma'ana andad a jam'i ne na mijin wato kishiya min nan malaman tafsiri suka ce littabi'i wato wasu ne daga cikin mutane ba dukkan mutane ba akwai waɗanda suke riƙon wato wasu ma bayan Allah subhanahu wata'ala an dadan wato suna sanya masa kishiyoyi yuhibbunahum suna son suna son waɗannan kishiyoyin da suka sanya wa Allah subhanahu wata'ala ka hubbillah kamar yadda suke sa Allah subhanahu wa wato suna son waɗannan kishiyoyin da suka riƙe su koma bayan Allah subhanahu wa suna son su a cikin zuciyarsu kuma suna ƙarin cewa za su yi amfana musu da wasu ababe na alkhairai haka kuma suna ganin za su iya cutar da su da wasu ababe wato marasa kyau na sharri a wato sun yi 50-50% kenan suna son waɗannan ababen so misali a ce 50% haka kuma 50% na juɗin, haka suna son Allah a cikin zukatansu wato sun sanya wa Allah subhanahu wa ta'ala kishiyoyi kenan wato rajin son su na Allah ne raji kuma na waɗannan ababen da suka sanya wa Allah subhanahu wa ta'ala wato a matsayin kishiyoyi ko abubuwa na bautansu shi yasa aka rawaito daga babban sahabi annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam habru hadhihi al-umma wato kogin ilimi musamman na tafsirin alqur'ani mai girma wato abdullahi ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma haka daga cikin tabi'a akwai mujahid ibn dabr wato sun surwaito akan cewa an dadan anan kishiyoyin nan da ake nufi sune gumata wato daga cikin mutane akwai waɗanda suka ɗauki gumaka suna bauta musu kuma suna son su ta hubbillah kamar yadda suke san Allah subhanahu wa ta'ala fassara farko kenan da aka yi ma wannan gaba na wannan aya fassara na biyu shine daga cikin mutane akwai waɗanda suke riƙon wasu kishiyoyi wato a koma bayan Allah subhanahu wa ta'ala suna son waɗannan gumakan da suke bauta masu kamar yadda mumine suke son Allah subhanahu Ta'ala, wato suna tsananin son waɗannan gumakan da suke bauta masu ko kuma waɗannan ababe nasu na bauta tun daga daga cikin mutane ɗin akwai waɗanda suke rike mala'iku suna bauta wa mala'iku akwai waɗanda suke bauta wa wasu annabawa akwai kuma waɗanda suke bauta ma wasu salihai dukkan su sun riƙe su wato tamkar Allah subhanahu wa ta'ala suna ganin cewa za su iya amfana musu da wani abu ko za su iya biya musu bukatunsu shine yuhibbunahum ka wato suna son waɗannan gumakan ko waɗannan mala'ikun da suke riƙe su ko waɗannan shayatin ɗin wato aljanu ɗin akwai waɗanda suke bauta ma aljanu ko kuma waɗannan wato gumakan da suka sassaƙa da hannunsu akwai kuma masu bauta ma rana akwai masu bauta ma wata wanda duka suna ganin cewa waɗannan wato su za su iya biya musu bukatun shi ne yuhibbunahum suna son su hubbillah kamar yadda su kuma muminai suke sa Allah subhanahu wa ta'ala tunda shi mutum mumini musulmi wato abin da ke cikin zuciyarsa ya san cewa babu wani wanda yake so a doron duniya kamar Allah subhanahu wa ta'ala wannan dukan wani musulmi wani mumini wannan shine abin da yake rayawa a cikin zuciyarsa a shi yasa hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya tabbata a cikin sahih al-bukhari hadisin anas bin malik radiyallahu ta'ala anhu Allah ya kara masa yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce la yu'minu ahadukum ɗaya daga cikin ku imanin sa baya cika hatta akuna habba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nas ajma'in har sai na kasance na fi soyuwa a cikin zuciyansa fiye da <clears throat> wato mahaifinsa da ɗansa da kuma mutane ga baki ɗaya na zoron duniya wato imanin mutum baya cika har sai ya kasance yana bi a cikin zuciyarsa wato babu wanda yake so kamar Allah subhanahu wata'ala wanda ya kasance yana jin a haka haka a cikin zuciyarsa to shi ne wanda yake da cikakken imani amma muddin mutum zai kasance a cikin zuciyarsa yana jin wani mutum yana son sa fiye da son Allah subhanahu wata'ala to wannan imanin sa bai cika ba bal wannan shirka ne kuma shabban shirka shine andarin yuhibbunahum ka hubbillah walladina amanu waɗanda suka imani wato musulmai أشد حبا لله وأن تسيب tsananin من a أدورا duniya, شيني الله Allah وتعالى shine ashaddu hubban lillah ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا ولو يرى الذين ظلموا أو أن قراءة كينا داتي وأن بسيزانك أنا دورا دنيا وتوزاك بني كوزاك سني إذ يرون العذاب ألوك سندزا أنونا مكوتا جهنم للي داتو سنشيوا هنگ أنشاتي جواب لولا أنا an gane ko wannan kuma balaga ce ta mai girma Allah subhanahu wata'ala ya shafi jawabin laula a cikin alqur'ani wurare da dama a cikin sa kamar yadda ce walau tara idu ifu ala nari fa qalu ya laitana nurad wala nukazziba aw wala nukazzibu a ta qira'a wala nukazzibu bi ayati rabbina wa nakuna wa nakunu min almu'minin kun ga jawabu laula anan an shafe sa haka da Allah yake cewa walau tara إذ ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون نمشي مع الشافعي جواب اللولة هكذا الله يتجاه ولو ترى إذ, آه إذ, إذ فلا فوت وأخذوا من مكان قريب هكذا الله يتشاء ولو ترى إذ الظالمون موقوفون آه، في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تبلون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون kun ga anan shi ma an shafi an shafi jawabin wato lau anan to saboda haka a wuraren da aka shafe wato jawabi na lau a cikin alkur'ani mai girma suna da yawa kuma Allah subhanahu wata'ala ya yi haka ba don komai ba sai din ya nuna mana wato fasaha da balaga na alkur'ani mai girma walau yaran ladina zalamu da a ce waɗanda suka yi zalunci za su ga azaba da za a nuno masa ranar tashin alkiyama to wato kai tunanin cewa lalle wannan azaban mai girma ne sosai إذ يرى الذين ولو ولو ولو يرى الذين da za su ga wannan azaban da sun ce kai lalle fa azaban wata jahannama azaba ce wadda take mai girma to saboda girman wannan azaba ya sa alkur'ani ba ma sai ya tsaya ya siffanta wannan wutan jahannaman ya ce ga siffanta kaza da kaza ba duk siffar da kake tunane na wutan jahannama wato ka kawo wannan siffa a cikin zuciyarka an gane ko biyu da malamai suka yi شيني ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب inda a ce waɗanda suka yi zalunci suka zalunci kawunan su a nan duniya tun a nan duniya za a nuno masu wutar a su ganta lalle da sun ɗau izina da sun ji tsoron Allah su hana wa ta'ala a kira'a ta biyu ta al'imamu na nafi da abdullahi ibn amir ashami da ibn wardan ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب inda a ce kai ne karatun alkur'ani mai saurara alkur'ani za ka ga wato waɗanda suka yi zalunci irin azaban da za a masu ranar tashin alkiyama lalle ka san cewa da za ka ga azaba ce mai girma sosai magana na uku na malamai shine magana ana yin sa ne ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam الخطاب للنبي ولكن المقصود بأمته أجمع ko, wato واتو kai كي Allah? الله kai ma'aikin مأيك الله دا ذاك دا وأن بسكي zalunci yadda za a gallaza musu azaba ranar tashin alkiyama shine walau tara ya rasulullah allazina zalamu igiya raunar azab. lokacin da za a nuna masu azaba ranar tashin alkiyama ko kuma id yurauna al'azab qira'at ibn amir kenan wato lokacin da Allah subhanahu wataala zai nuna musu azaban wutan jahannama za a kusanto da su da zuwa ga wutan jahannama ko idh yarawna al'azaba lokacin da su karan kansu za su ga wannan azaban me zai faru لا علموا أن القوة لله جميعا azab, da sun san cewa a lokacin za su san cewa. lalle ƙarfi da baki ɗayansa na Allah subhanahu wa ta'ala ne shi yasa a nan malaman luga ire-ire su imamu suyuɗi da kuma eh, imamun mubarri da wa'ihi suka ce a nan wato an a nan ƙira'ar da ta zo annal ƙuwata da fataha ɗin anna sai kasance za a yi takadirin la'alimu annal ƙuwata lillahi jami'a su azzalumai mushrikai kafirai ranar tashin alƙiyama idan aka nuna musu wutan jahannama suka ga girmanta yadda take waje-waje da mutane la'alimu za su san cewa lalle babu wani mai ƙarfi kama Allah subhanahu wa ta'ala za su san cewa lalle ƙarfi na gaske yana ga Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa malamin suka ce lamu anan da ikhtisas ne malaman balaga idan suka ce da iktisaf wato killace abu da shi wannan wanda aka ambata wato kafin wato a wannan suna annal quwwata lillahi jami'an wato in wannan karfi din lillah wato na Allah ne wato babu wani mai karfi wanda yake Allah subhanahu wata'ala annal quwwata lillahi jami'an wa anna Allah shadidul azab kuma Allah mai tsananin azaba ne ranar tashin alkiyama idan muka ɗau ƙira'a ta biyu ta abu ja'far al-madani da yaqub innal quwwata lillahi jami'an haka su karanta aya wato waɗanda suka kafirai waɗanda suka zalunci kansu mushrikai waɗanda suka bi ko wasu waliyai wanda ba su cancanta a bauta masu ba suke bauta masu suna ganin cewa waɗannan waliyai za su iya biya musu bukatunsu a ran doron duniya to a lokacin da za su ga azaba mai tsanani ya kolon za su ce innal quwwata lillahi jami'a kamar yadda kuka sani daga cikin wuraren da ake yi ma inna kasra shine idan ta zo bayan ne alqawl faqtir fil ibtida wa fi bad'i shida wa haythu inna li yamin al muqbila da wuraren na ibnu malik ya fara a cikin alfiya tasa aw faqiyat bil qawl aw hallat mahalla hali ina fata an gane waɗannan duka wurare ne da ake yin inna wato kassara to a lokacin da su wanda suka zarinci kansu za su ga azaba ta wutan jahannama ya ƙulun ne za su ce za su ce innal quwwata lillahi jami'an wa inna allaha shadidul azab lalle ne ƙarfi na gaske wato wanda zai iya azabtar da mutane ga baki ɗaya waɗanda ba su yi masa biyayya ba wannan ya keɓanta ga wane ya ce ɗarta ga Allah subhanahu wa ta'ala babu wani wanda zai iya yi ma wani azaba in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba shi yasa yaquluna innal quwwata lillahi jami'an ko la alimu anna al lillahi jami'an wa anna Allah huwa inna Allah shadidul azab shi yasa babban malamin tafsiri al-imam al-hafiz ibn kathir rahmatullahi ta'ala alayhi a tafsirin sa musamman al-muhaddab wanda aka tace shi aka cire hadisai masu rauni aka cire isra'iliya tafsiri ne mai kyawo wanda malamai suka mai aiki wanda babban malami mubarak kori wanda wato mustapha mubarak wanda shi ya ishirafin wannan aikin suka ce wannan ayan tana bayanin hali na mashirikai da kafurai da kuma a wato waɗanda ba su ayyuka masu kyau ba da za su tsanci kansu ranar tashi alfiyama bal ma tun a nan duniya an gane ko to shi ya sa malamin ta ce tun a nan duniya idan aka zo zara ran mushiriki ko kafiri ko wanda ya kasance yana bauta ma gumaka ko masu bauta ma shanu ko dabbobi ko rana ko wata tun lokacin da za a cire masu rai tun a lokacin za su fara nadama za su fara ganin azaba ana an hito masu da wannan azaba wato tun lokacin da za a zare masu rai shi yasa Allah yake cewa nazi'ati gharqan wato lokacin da za a tijjara su da karfi ana tijjara me za su ce za su ce a kamai da mu ya Allah doron duniya idan kamai da mu za mu yi ayyuka masu kyau shine hatta idan za a hada humul mautu qala rabbi irji'uni la'alli a'malu salihan fi ma taraktu kalla Allah zai ce ƙarya yake innaha kalimatun huwa qailuha wannan magana ne kawai yake inda za a mai da shi doron duniya wato shirkan da yake ko kafircin da yake shine zai koma ya ci gaba da aikatawa شيني ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب ولا نكذب بآيات ربنا ونكون ونكون من المؤمنين ألا ذلك إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزق إلى يوم يبعث فإذا في السور فلا أنسى وبينهم يومئذ ولا يتساعدون shi ya tabbata a hadisin annabi sallallahu alaihi wa wanda ya zo cikin sahihain hadisin abdullahi ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu Allah ya kara masa yadda abdullahi ibn mas'ud Allah ya kara masa yadda ya ce ya rasulullah yake cewa qultu na ce ya rasulullah ya zakadin Allah ayyu dambin a'azam wato wani zunubi ne ya fi girma a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ƙala ya ce an ta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka wato an ta lillahi niddan ta sanya wa Allah subhanahu wa ta'ala wani abokin tarayya ni anan shine musawi ko nazir ko mumati shi yasa muka ce an dadan da muka karanta a wannan ayan wato jam'i ne na niddin niddin kuma shine nazir ko mumatin ko musawi shine an taj'ala lillahi niddan ka sanya wa Allah subhanahu wata'ala wani abokin tarayya wa huwa khalaqaka kuma alhali shine wanda ya halicce ka haka ya tabbata hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisin abdullahi ibn abbas wanda ya zo a cikin muslim na al-imam ahmad ibn hanbal wani mutum ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace masa masha Allah wa shi'ta wato Allah ya kusanna kai ma ka فقال في النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتي أتجعلني لله ندا واتو ينزاك سنيا ذاك سنيان إن زمع أبوكي تاريا الله سبحانه وتعالى وأنه كسرني بل كتي ما شاء الله وحده كتي الله شكأ يسو وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين وسبيل هكا وأن حديثاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم sun nuna cewa yana ɗaya daga cikin shirka wato mutum ya haɗa Allah subhanahu wa ta'ala da wani abokin halitta ta ɓangaren wajen bauta ko ta ɓangaren so wato hatta a zuciyarka ka ji kana son wani kuma ko da ne ko da mai sabon amarya ne nan su malam fasiya ko <laughs> to ya mata duk da kai ango ne amma ya kasance wato wannan amaryan yanda za a so ta kada san wato ya kai na Allah subhanahu wata'ala ko ya fi na Allah subhanahu wata'ala to shi yasa a malamai suka ce idan muka lura za mu ga a cikin suratu tauba Allah subhanahu wata'ala ya ambaci wasu ababe guda takwas wanda dukkan wani ɗan adam a doron duniya Allah subhanahu ta'ala ya sanya mai a zuciyarsa yana son waɗannan ababen kuma wannan daga Allah ne ba wai daga mutum ba ne amma Allah yake cewa duk da na san kuna son ababen nan guda takwas ɗin nan amma kada ku kuskura san iya kai nashi ko kuma ya wuce nashi idan mutum ya yaka sai kasance yayi ne yayi shirka wa in kana aba'ukum wa abna'ukum وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وعشيراتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمري والله لا يهدي قوما فاسقين to kun ga Allah subhanahu wataala ya zayyana su guda takwas tun daga iyaye da ‘ya'ya da ‘yan uwa sannan da kuma dangi da dukiyoyi da muke so sannan da kasuwanci da muke yi a ga kunan da da da yan uwa guda takwas ɗin nan da Allah subhanahu ta'ala ya ambace su yake cewa idan ya kasance su waɗannan ababe guda takwas wato sun fi soyuwa gare ku fiye da shi karan kansa ko da manzansa ko kuma da kwaɗayin yaɗa addinin musulunci to fata rabbasu to ku yi jiran ku haka ya ake Allah har sai Allah subhanahu ta'ala ya zo da al'amarinsa wallahu la yahdi qawmal fasiqin to saboda haka a waɗannan ababe duka Allah subhanahu wata'ala ya sanya ma kowane ɗan adam ya ji a zuciyarsa yana son su haka ne ana so ka so su ɗin kyakkyawar so amma dai kada son su wato ya kai a na wato wannan matan naka ko wannan amaryar da kake son ta ko waɗannan ƴaƴa naka ko waɗannan dukiyoyi naka da kake son su ya kasance son su bai kai na waɗannan ababe ba da Allah subhanahu wata'ala wato ya ambace su to saboda haka ya ƴan uwa a babu laifi idan mutum wato ya so wani abokin halitta babu laifi amma ne ya kasance wannan so wato kada ya wuce gona da iri shi yasa a annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kamar yadda muka yi bayani yayi bayani a cikin ingantaccen hadisin sa bal ba ma ba ma cika ba ma zama masu cikakkun imani har sai mun kasance wato mun fifita kansa fiye da waɗannan ababe gabaki ɗaya wanda Allah subhanahu wata'ala ya bayanin su haka kuma wato annabinsa sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi bayanin su malamai sun fi da fa'idodi ƙarƙashin waɗannan ayoyi da muka karanta a kaɗan daga ciki ne a anna ba'dan nas yaj'al lillahi niddan fil mahabba yuhibbuhu ka hubbillah wato daga cikin mutane akwai waɗanda suke son wato wasu kuma ma bayan Allah subhanahu wata'ala suna nuna masa soyayya da so kamar yadda suke nuna wa Allah subhanahu wata'ala wannan kuma wato haramun ne haƙiƙa kamar yadda muka yi bayani ban shirka ne ma dukan wani so na abokin tarayya bai dace ya kai san Allah subhanahu wa ta'ala ba sai abu na biyu wanda yake nuna mana san Allah wato ibada ne yayin da mutum ya ji a zuciyarsa yana san Allah sosai ko yana san manzansa to wannan ibada ne haka kawai mutum wato yana da yana yana da lada akan haka din kuma yana nuna imanin mutum ya cika sosai shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace almar'u ma'a man ahabba wato mutum yana tare da wanda yake son sa idan ya kasance wato wani ne yazo ya samu annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace ya rasulullah ni ina son ka sosai sai yace to lalle almar'u ma'a man ahabba wato yake nuna cewa idan kana son annabi to ranar tashi alkiyama wato za a tashe ka tare da annabi kenan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai fa'ida na gaba da malamin suka ta uku shine dukkan wanda ya kasance ya fifita son wani a kan Allah son Allah wata wata'ala ko son manzansa ko kuma ya daidaita son wani ya son Allah ko son manzansa wannan alzalimi ne wato ya zalunci kansa ya sa Allah ce walau yaran na gwanan ya kira su da waɗanda suka yi ne wato suka yi zalunci sai fa'ida na hudu da malamai suka fidda wannan ayan tana nuna mana akwai sakamako ranar tashin alkiyama inda Allah ya ce id raunar azab ko raunar azab ranar tashin alkiyama waɗanda suka aikata haka wato za a masu azaba mai tsanani za a masu azaba mai tsanani mura roƙa Allah subhanahu wata'ala ya kare mu daga shiga cikin su sannan fa'ida na gaba da malamai suka fidda shine a imanin mutum yana karuwa dimo son Allah ya shiga cikin zuciyar mutum dimo kuma imani yake karuwa haka dimo ka ji a cikin zuciyarka kana son annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sosai wannan kuma san da kake son annabi ko kake son Allah sosai sanadiyya haka imanin ka zai karu a cikin zuciya ina fata ana tare da ni fa'ida na gaba da malamai suka fidda shine dukkan waɗanda suka aikata haka shine sakamakon su ranar tashi alkiyama shine wutan na masu dole sai an masu azaba kamar yadda Allah ya bayani wa Allah a shadidul azab sai fa'ida na gaba da malamai suka fidda ƙarƙashin wannan ayan da muka karanta shine son mumine da suke wa Allah subhanahu wa ta'ala so ne wanda yake wato farko sun san Allah ɗin saboda sun karanta alkur'ani sun karanta hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bayan da suka san Allah sai suke girmama shi sai suke kadaita shi wajen bauta to shi yasa wato suke fansa haka dukkan nau'o'i na ibada suna tsantsanta Allah subhanahu wata'ala da su tun daga tawakkali wato ba sa tawakkali da kowa in ba Allah ba idan suna neman biyan bukata ko neman agaji ko neman taimako ba sa neman taimakon su zuwa ga wani kamar yadda wasu ke aikatawa suna zuwa wajen wasu ‘yan tsubbi wato suna zuwa suna neman waicu su roƙa masu Allah hana wasu ala ko suna bauta masu suna ganin cewa waicu sun fi su kusanci da Allah hana wasu ala masu aikata haka mafi yawanci idan ka tambaye su za su ce mata ma na abuduhum illa liqarribuna ila ilallahi zurfa. wato ba mu kasance muna haka ba sai dai wato domin su zama tsani tsakaninmu da Allah subhanahu wata'ala wato su kusantar da mu zuwa ga Allah wato kamun kafa suke yi suna ganin wai su waɗannan da suke bauta masu ɗin ko suke neman agajin ko suke neman taimakon su suna da wata daraja a wajen Allah subhanahu wata'ala wanda za su iya kusantar da su zuwa ga Allah subhanahu wata'ala wannan kuma kuskure ne ba mamaki ma wannan wanda kake gani wai za ka je ka ce ya roƙa maka Allah ko ya kusantar da kai ga Allah subhanahu wa ta'ala kai baka san wata tsiya yake aikatawa ba kawai ba mamaki kai in ka ɗaga hannu ma kai addu'a kai ka fi ki kusanci zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala amma kai baka san haka ba ina fata ana tare da ni waɗannan ire-iren ɗan tsubbu ɗin mafi yawancin su mushrikai ne wani ba zai biya ma bukata ba dole sai yayi ne wato ya sa ka aikata wani abin da za ka kafarta mafi yawanci so suna mu'amala da aljanu wal iyadu saboda haka mushrikai ne na cin ƙari. wani zai ce sai ka kawo masa jinin al'ada ya rubuta Alƙur'ani da shi ko sai ya ka alqur'ani sai ka je ka jefa wannan Alƙur'ani a cikin toilet ko a cikin bora kun ga wannan duka ayyuka ne nan na kafurci ko ya baka wasu kalmomi na aljannu da za su kawo masa ya ce ka je ka dinga karanta su cikin dare idan kana haka to komai naka zai wato dukkan wata damuwa za ta rushe da kun ga waɗannan duka shirki ya ce wato duka shirka ne to saboda haka ba mamaki kai kama ma su kusanci da Allah subhanahu wa ta'ala to kaga menene ya gamata shine idan kana da bukata ta koma wa Allah subhanahu wata'ala ka tashi cikin dare musamman ƙarshen dare ka roƙi Allah subhanahu wata'ala da yadda Allah za ka samu biyan bukatunka amma idan ka ce kai wato kana ganin wani za ka je ka dinga yi masa magana kai kamun ƙafa da shi shi wai ya ci da kusanci da Allah subhanahu wata'ala shi wannan mutum ba ka san yake afkawa ba wani yake aikatawa koyi ba ka sani mafi yawanci ya suke cewa ma na abuduhum illa li buna ila Allah zulfa to saboda haka Allah subhanahu ya yi bayanin dukkan wanda yake haka to lalle sakamakon sa idan bai tuwa ba ya mutu shine wato wutan nama. muna roƙo Allah subhanahu ta'ala ya tsare ni. wannan su ne kaɗan daga cikin bayanai da malamai a ma'abuta ilimi suka yi wato a ƙarƙashin wannan aya na إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار Allah subhanahu wata'ala yake cewa ka tuna masu ita barro allabi na tsibiru ka tuna wa mutane a lokacin da waɗanda aka yi za su barranta daga waɗanda suka bi su wara'awar azab yayin da za su ji azaba gana azaba a nan wato gani na ido da ido haka wasu malaman suka ce wata fatta'at muhimmul kuma dukan wani dangantaka zai yanke tsakaninsu da waɗannan waɗanda wato suka bi su ranar tashin alkiyama waɗanda suka kasance ne balkano ya aburunar jinna aksaruhun bihin yawan narin da ke kuntun biya su to saboda haka ranar mala'iku za su ce qalu subhanaka idan suka ce sun kasance suna bauta masu za su ce wa yau ma yashrun jami'a thumma yaqulu lil mala'ikati a ya iyyakum kanu ya'budun shin ku ne waɗanda suka kasance su waɗanda waɗanda suka kasance suna bauta maku ku ne kuka yi masa umarni da su bauta maku mala'iku za su ce subhana wato tsarki ya tabbata gare ka ya Allah mu ba mu ce ku bauta mana ba haka waɗanda suka kasance suna bauta musu Allah subhanahu wata'ala yake cewa za su barranta kamar yadda Allah ya bada labari qala allazina istakbaru lil ladina istud'ifu أنحن صررناكم عن الهدى بعد إن جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكر بالله ونجعل له أندادا آه، وأصروا ندامة لما رأوا العذاب haka Allah subhanahu wa ta'ala yake kara da labari tun cikin suratul ankabut wa qala alladhina kafaru lil ladina tabi'u lil ladina tabi'u lil ladina tabi'u sabilana wa nahnu khatayakum wa ma hum bihamirina min khatayahum min shay'in innahum lakadibun to haka wato za su barranta daga gare su haka a hatta mala'iku wato waɗanda aka bauta masu da ban Allah subhanahu wata'ala za su su barranta daga gare su za su subhanaka anta waliyuna min dunihim haka waɗanda suka kasance suna bauta ma wasu daga cikin annabawa kamar annabi Isa alaihi salam a lokacin da Allah subhanahu zai ce masa wa id qala wa id qala Allah ya Isa ibn Maryama anta qulta lin nas ittakhiduni wa ummi wa ummi ilahin min dunillah قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي النبي صلى يا رسول الله a ranar idan Allah subhanahu wata'ala ya jefa masa tambaya wato idan Allah ce ya kai annabi Isa kai ne ka ce wa mutane su bauta maka annabi sa zai ce subhana ma ya kunu li an aqula ma laysa min bihaq annabi sa zai ce ya Allah subhanahu wata'ala ta ya za a in faɗi maganar da bai dace ba wato magana ta wato ta shirka in ce a bauta mani idan ma na faɗi haka aiki kai ka sani in kuntu qultuhu faqad alimta wato annabi isa tun daga nan zai ne zai fara barranta yana barranta wato daga mutanen da suke bauta masa waɗanda suke cewa shi Allah ne shi uba ne shi sani na Allah subhanahu wata'ala na farka fara lalina ƙaru inna Allah salisu talata su saboda haka ranar idan suka barranta da gare su wata ƙafa a bihimul asbab dukan wata dangantaka za ta yanki wannan shine abin da jamhurin malamai suka tafi a kai ɗaya yanzu, Umar jaririn tsabari da a akuya dukkan wani nau'i na dangantaka shin dangantakan nan na auratayya ne na ƴaƴa ne na cinikayya ne na gari ne garin ku ɗaya ko anguwan ku ɗaya ko abokinka ne masoyinka ne to ranar dukkan wata alaƙa za ta yi ne za ta yi shi yasa al-asbab anan shine dukkan wani wusla wato dukan wani dangantaka kamar yadda a mujahid ibn jabr wato ya fasara wannan gaba na wannan aya haka al-imamu da ata da wato ar-rabi' suka ce waɗanda za ku barranta daga gare su sune dukkan wasu manya waɗanda wato aka bauta musu sawa'un mala'iku ne annabawa ne ko kuma su salihai ne wato dukkan da wanda dukkan mutumin da ya riƙe wani a doron duniya ya kasance yana bauta masa ko yana takalisinsa yana ganin shi zai iya amfana masa wani abu wajen Allah subhanahu wata'ala to a ranar zai baranta da gare shi babu wanda zai iya cutar da kai da wani abu wato in ba Allah ya so ya nufi da wannan cutar ya same ka ba haka aka san haka babu wanda zai iya amfana maka da wani abu ba Allah subhanahu wataala ya so wannan abin wato ya same ka wani alkhairi kamar yadda ya tabbata a hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to saboda haka dukkan su waɗannan za su barranta daga gare su ranar tashin alkiyama shi yasa Allah yake cewa wara'al mujrimun وراى المجرمون النار فظنوا انهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ya tabbata daga cikin magabata akwai waɗanda suka fassara al'asbab a nan wato shine a'maluhum wannan tafsirin kuma wato arwaito har daga cikin sahaba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haka shi kuma abdullahi ibn abbas ya fassara wannan gaba da mawadda wato soyayya eh shine ittabarra alladhina tabi'u min alladhina taba'u wa ra'aw al-azaba taqatta'at bihim al-asbab a lokacin da waɗanda suka bi da wanda aka bi su za a tara su waje Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya kasance sun bi su ne wato suna son su matukan so sun ɗauke su tamkar Allah subhanahu wa ta'ala a ranar duka kowa zai zaranta da ɗan uwansa su wanda aka bi za su ce dan me kuka bi ni bayan kun san mu ba za mu iya amfana muku wani abu ba su kuma wanda suka ga su ce ai kun da mu kun da mu saboda a nan doron duniya kun kasance kuna mana barazana kuna cewa kuna da wani kusanci zuwa ga Allah subhanahu wata'ala shi yasa hatta fir'auna ne yake cewa ma uriku illa ma ara wa ma illa sabila bashar amma rana tashi alkiyama shi ma ta ne cikin saiki اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون حتى كان الله يكفي فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها بدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة فأرقلوا آل فرعون أشد العذاب وإذ يتحادون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا إنا كنا فيها إنا كنا لكم تبعا وهل أنتم مغنون عنا مستهمين النار وقال الذين في النار لقدنا فيها نمد أو ربكم ليخفف عنا يوما من العذاب وانا الشيء أبو الذي فارو رانا على القيامة من أرق أن لا يسألنا فشيسا ورأوا العذاب لقد كل ذلك عذابه إيدو لإيدو shi yasa malam ta ce ido gani na ido da ido wasu malam take lokacin da za a ake musu tambaya wato lokacin da aka karɓi littafin shi shi ne wa yamma yu'radu allazina ta ala alan na da can kuma wa wa fatar ووضع الكتاب فترى المجرمين مشركين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر wa la kabiratan illa أحصاها lokacin da za su zo da littafi a buɗe littafin nan ana karanto musu ayyukan da suka aikata a nan duniya za su ce wannan wani irin littafi ne har ƙananan laifukan da muka yi sai da aka faɗa mana a yau a lokacin hisabi kenan za su ga wuta tana ci kuma za su ga waɗannan mutanen da suka rike su suna ganin za su yi amfana musu da wani abu za su barranta daga gare su menene laifinku tallahi in kunna lafi dalalin mubin menene laifin ku iz nusawwikum bi rabbil alamin sun kasance suna hada Allah wato tare wajen bauta da wani suna ganin cewa daidai suke da Allah subhanahu wa ta'ala to saboda haka ya ƴan uwa malamai sun fi da fa'idodi karkashin wannan aya da muka karanta Allah subhanahu wa ta'ala da yake cewa إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب fa'ida na farko shine dukkan wanda ya ɗauki wani a nan doron duniya yana ganin zai iya kusantar da shi ga Allah subhanahu wa ta'ala idan bai tsaya ya yi aiki mai kyau ba to wannan shirka yake in dai bai tuba ba yana ganin cewa yadda Allah zai iya ya ba shi aljanna haka shi ma wannan mutumin ranar tashi alkiyama wato zai iya zuwa ya cece shi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala wannan shirka ne wanda yake da ceto shine wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kawai kamar yadda ya tabbata a hadisin sa fa'ida na biyu shine akwai azaba sannan akwai ranar tashi alkiyama sabanin wasu daga cikin mu'tazilawa da sauransu wanda suke ganin babu ma azaba babu tashi alfiyama. kun sa akwai waɗanda suke ganin haka suna ganin kawai ana mutuwa shi kenan a babu an alkiyama babu tsali babu azaba to wannan kuskure ne Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar mana akwai azaba ranar an alkiyama sannan fa'ida na gaba za a tattara su duka a tara su su shugabannin nasu abin ban mamaki ya 'yan uwa a nan doron duniya wasu wanda ake masa wannan biyayya ana bauta masu wasu sun san fa ƙarya kake amma saboda wata maslaha ta duniya sun san cewa idan suka fito suka faɗa ma majiyansu cewa wannan abin da suke kuskure ne wato zai kasance a waɗannan sha'adiyar da suke da su wannan jama'an da suke da su a nan doron duniya ana taɗisun su ana bauta musu ana wato girmama su wannan mabiyan za su dare daga gare su kuma wata masaraha ta duniya ila motoci da kudaden da ake kawo musu tun daga ranar yayi ne ya tun da dukan ta yaudara al'amuran yaudara ne kawai abubuwan da suke duka yaudara ne mafi yawanci wani zai zo ya ce in dai kana so ka zauna lafiya to dole sai ka ba da sadakan abu kaza ko kuma akwai wasu addu'o'i da za a dinga yi ma su kuma masu kuɗi dama akwai karancin tauhidi da gare su yana jin wannan shi kenan zai biya tsuri yana da wata ji ko farado mai kyau zai biya cikin wannan farado ya yi ne ya kai masa saboda yana ganin addu'o'in da zai mata zai ba ka kariya tun da abin ban mamaki saboda karancin tauhidi irin wannan in yau kadangare zai gani a cikin gidansa yana ganin wannan kadangaren turo masa shi aka yi hankalinsa baya kwanci in ba sa abu zai tafi ina sai tafi wajen boko. to saboda haka babu abin da yake tauhidi mutum ya kasance yana da kyakkyawan tauhidi to saboda haka haka wannan ayan tana nuna mana idan mutum zai nemi taimako to ya nemi taimako ga Allah subhanahu wa ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in an gane ko istaghfiruna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin min al mala'ikati murdatin wa murdati kamar yadda ya faru hatta a yakukuka da aka yi Allah subhanahu wa shine wanda mai iko wanda ya taimaka ma wato sahabbai lokacin da suke gumurzu na yaki za mu ya karasa aya ɗan نعم الله سبحانه وتعالى يتشوى قال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرقوا منا وقال الذين اتبعوا واتوا أن لا فكذوا آه، أن متانا أمام دورا دونيا سنعجن ذاتي أنصانا مصد ونأبو ranar tashin alkiyama idan aka ta da su ga baki ɗayan su gaban Allah wata ara su wanda aka bi da mabiyan suka ga cewa ashe ba su da wani abu da za su iya tsinanta masu wajen Allah wata ara me za su ce lau an da rana watan inda a ce za mu iya komawa doron duniya karra shi ne arraja'at inda ake za mu iya komawa doron duniya fana tabarra'a minhum lalle da sai mun barranta daga waɗannan mutanen da muka kasance muna bauta maku a duniya kama tabarra'u minna kamar yadda suka barranta da gare mu a yau inna kazalika yurihimu Allah a'malahum hasaratin alaihim amma da haka ne kafin anan malamin ka ce litanfi wato kamar haka ne ake nuna masu wato ranar tashi alkiyama za a nuna masu ayyukansu wanda yake cike da hasara hasarat wannan nau'i ne na nadama wanda ya ci kalmar nadama alhasra ta fi nadama. shi yasa Allah bai ce kadhalika yurihimullahu a'malahum nadamatin alaihim ba sai fi hasaratin alaihim saboda nadaman da za su yi ranar tashi alkiyama nadama ne mai cike da baƙin ciki mai kuka suna kuka da hawayensu domin amalin ما عملوا من عمل فجعلناه هباء zo suna kuka ranar tashi alkiyama saboda za su ga azaban da za su shige ta wanda babu fita cikin wannan wutan jahannama din ana tare da ni ko hasaratun alaihim wa ma hum bikharijina minan nar kuma su ba za su taba fita daga cikin wutar jahannama ba da wannan ne wannan gabar ya ɗan uwa malamai suka ce wannan yana nuna mana cewa wato wuta waɗanda ba su yi ayyuka masu kyau ba suka mutu suna mushirkai ko suna kafurai? idan suka shiga cikin wutan Nama, wato ba za su fita ba za su dawwama a ciki kun san matsala ce wanda malaman tafsiri ma'abuta ilimi suka tattauna wasu ke ganin wutan nan ta jahannama wato za ta ƙare bayan ta ƙare hatta kafuran da mushirikan su karan su za a ciro su a sanya su ina aljanna shine mas'alatu fana nar wanda malamai ma'abuta ilimi suka tattauna shin wuta za ta ƙare ko ba za ta ƙare ba wasu malaman suka ce za ta ƙare wasu ka ce ba za ta ƙare amma dai hata su shekul islam ibn taymiya a cikin majmu'ul fatawa da ibn al-qayyim al-jawziyya da su al-allama shek muhammad al-amin shinqiti a kundin tafsirin sana adwa'ul bayan da littafin nan da ya dafa ihamul qabrat an ayat kitabillah littafi ne mai kyau wanda ya gamata kowane ɗalibin ilimi ya karanta musamman mai ikimami da alƙur'ani mai girma dukkan wasu ayoyi da wanda muna ganin kamar akwai contradiction kamar akwai cin karo a cikinsu to al'allama muhammadu aminu shinkifi a cikin littafin sadafi hamil iztiraf an ayata kilabin la azza wa jalla ya warware su ya yi kace da su da gaskiya ta wannan mas'ala fatalan nafas fiha wanda ya tsawaita magana a kanta haka a cikin tafsirin surat hud inda Allah ya ce cewa a ah, fa'amman da zina shakku fafin nari yawan siya zafin wasu yi khalidin fiya ma damatu samawa su al'adu haka ya ƙara nana ta wannan hatta a cikin cikin suratun na ba inda jahannama kanat mursala da sahi na ma'aba da zafi inganci wanda ya mutu da kalmar shahada shi ne ake kyautata zaton insha Allah ta'ala kamar yadda muka sha bayani a wannan majalisun tafsiri hadisai sun zo cikin sahihan cewa ko da ya shiga wutan jahannamar dama daga cikin malamai sun ce wannan kalmar za su cece shi ranar tashi alfiyama. idan aka masa azaba gwargwadon wannan kalmar za a ciro shi sai a fara shi na wato gidan aljanna shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ba Abu ne. a hadisin da ya zo cikin sahihain hadisin musayyab يا عم كل كلمة أحاج أو أشهد لك بها عند الله يا ka faɗi wata kalma guda ɗaya wanda in ka faɗe ta zan kafa maka hujja da ita a gaban Allah ranar tashin alkiyama ita ce kalmatu tauhid kawai ka ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma a gefen su akwai wa su Abu Jahal da su Abdullah ibn Umayya suka hana cewa faɗa wannan kalmar suna a targaba an millati abdul muttalib yanzu kakanka za ka bar addininsa falam ya zala ya karrira ne hatta kana akhir ma qal ana ala millati abdul muttalib annabi ya mai ciwo wannan abu saboda abu talib ya kasance yana son sa yana ba shi kariya bai karshe ya mutu akan ni kafirci annabi yake cewa la astaghfiranna laka ma laqunha anhu ba zan gushe ba ina ta nema maka gafara matukan ba a hana ni ba yana ta nema masa gafara kuma haka din bayan ya mutu ana na ana nan sai Allah subhanahu wataala ya saukar da innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin haka kuma ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikeen walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim da wannan ne malaman tafsiri suka ce hidaya ta tafi gida biyu akwai hidayatu tawfiq da hidayatu irshad hidayatu tawfiq wannan yana a hannun Allah subhanahu wataala ne ka sanya wani ya daidaita ya shiga addinin musulunci ya zama mustaqim akan miƙaƙƙiyar hanya wannan ba a hannun ka yake ba Allah yana shiryar da wanda yana shiryar da wanda ya so ne idan bai so ba ka zai mutu akan ne zai kaddaro masa ya mutu kan wato a tafarki da yake amma hidayatul irshad fa wannan tana a hannun kowa wato wa'azi da kwaɗaitarwa kiran mutane ku ji tsoron Allah ku yi kaza wannan tana a hannun kowa shine hidayatul tawfiq da hidayatul irshad hadisin da ya rufin kuma mutane suke cewa annabi ne ka amfana ma abu talib da shi da shi ya kasance yana ba ka kariya annabi yake cewa in ba don ni ba da yana can kasan cikin wutan jahannam a cikin wutan jahannam a ƙasa wutan jahannam amma sanadiya na aka sassauta mai azaba aka mai da shi saman wato wutan jahannam to sai da ka zance shi inganci in mutum ya mutu da kalmar shahada shine ana kyautata zaton wato kalmar nan zai samu rahama sanadiyar ta ko da ya mutu da zunubai in an masa azaba za a ciro sa a sanya sa ina wato aljanna amma wanda ya mutu akan kafirci ya shiga wutar jahannama to ba zai shiga cikin wutar jahannama ba kuma yana da mai dawwama a cikinta ayoyin da suka sai bayana akan wutan jahannama wato madawwami ya ce ba ta karewa guda uku ne kacal a cikin alkur'ani guda nawa ayoyi guda uku ne kacal daya ta zo cikin suratul nisa'i inda Allah subhanahu wataala yake cewa illal ladina kafaru wa zalamu lam yakun Allah liyaghfira lahum wa la liyadihum tariqa illa tariqa jahannam khalidina fiha abadan wa kana dhalika ala Allah yasira ta biyu wadda ta zo suratul ahzab inda Allah yake cewa inna Allah la'ana al-kafirin wa 'adda lahum sa'ira khalidina fiha abadan la yajiduna waliyan wala nasira aya ta uku wadda ta suratul jinni wa man ya'si Allah wa rasulahu fa inna lahu nara jahannama khalidina fiha abadan hatta idza ra'aw ma yu'adun waɗannan su ne ayoyi guda uku kasal waɗanda suka zo cikin alƙur'ani a gabaki ɗayansa guda uku ne kasar wanda suka nuna cewa wutan nama wato madawwamiya ne tana nan za ta dawwama ba ta ba saƙanin wanda suke ganin cewa wutan jahannama za ta kare wai hatta kafirai idan aka buɗe wannan ƙofa, har kafirai da mushrikai sun samu damar da za su dinga yin ne kafircin wanda ma suka san cewa wato abin da suke ba daidai ne. inda sun san cewa wutar nan ne za ta ƙare to amma fa sun manta wutar jahannama ko da na na awa ɗaya ne to lalle ba ƙaramin a ƙonuwa mutum zai yi ba to shi yasa Allah yake cewa ma hum bukari jini minan kuma idan suka shiga cikin wutar jihar nan wato za su dawama a ciki wato ba za su fita ba to shi yasa an anan da ta zo da Allah yake cewa qala ladina tabu law anna lana an anan ta zo a hali ne na rafa an gane ko ai saboda tana nuna tabbatuwar abu a wannan fa natabarra an kuma wannan kalmar an tana zuwa a larabci da ma'anoni guda uku tana zuwa da an sannan tana zuwa da tamanni sannan tana zuwa littamanni sannan tana zuwa al-mukhzariya sannan tana zuwa ash amma anan littamanni ne wato fata eh law anna na ina ma ace muna da komawa doron duniya kana tabarra'a min za mu barranta da gare su kama tabarra'u minna kamar yadda suka barranta da gare mu anan wato al-qiyama din kenan amma kuma Allah zai ce ina babu komawa babu komawa wato walau tara idu ifu ala nar fa qalu ya laita nuraddu wala nukazzibu bi ayati rabbina wa nakuna min al-mu'minin bal bada lahum ma kanu yafuna min qabl walau ruddu alla yatwa la'adu lima nuhu anhu wa innahum lakadibun kariya kawai suke yi to saboda haka ya'yan uwa malamai sun fi da fa'idodi a gurguje ƙarƙashin wannan ayan da muka karanta kaɗan daga ciki shine waɗannan wato waɗanda za su mutu wato akan shirka ko akan kafirci duk wannan tamanni da za su yi wato ba zai amfana musu da komai ba saboda za su dawama a cikin wutan jahannama ba su ba cika kuma ba za su ba su daman wato su dawo duniya ba kuma koda sun dawo Allah yake cewa wato abin da suka kasance suna aikatawa haka kuma za su ci gaba da aikata munanan ayyukansu sannan fa'ida na biyu shine tabbatar da hasara da duk wato mai aikata irin waɗannan ayyukan tunda Allah ya ce a kazalika yurihimullahu a'malahum hasaratun alaihim fa'ida na uku shine wannan yana nuna mana wato akwai azaba na Allah subhanahu wata'ala kamar yadda yi bayani wato zai tabbatar masu da wutan jahannama a nan za mu tsaya saboda yanayin lokaci muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sa mu abin da muka fara albarka kuma ya sa zama ta tsaye gare shi abin da muka yi kuskure muna roƙon sa ya gafarta mana insha Allah gobe za mu tsora daga inda muka sa masu tambayoyi saboda karewar lokaci a kamar da muka saba za a dinga rubutawa ne da aka rubuta a insha Allah ta'ala idan muka zo sai mu ansa muna roƙon Allah ya sa ba abin da muka da albarka kuma ya sa zama karɓaɓɓe gare shi abin da muke kuskure muna roƙon sai ya farka mana mu da muka taro wannan masallaci muna da buƙatu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya biya mana mu. dukan wasu kurakurai da muke da shi muna roƙo Allah ya fi mana kurakuran kuma muna roƙo Allah sun ya ci ɗantacce na wannan wata mai albarka bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmid din iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على وعلى حميد مجيد اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا فاعف عنا يا الله اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا عملا متقبلا اللهم يا معلم إبراهيم وآدم اللهم معلمنا ويا مفهم سليمان بن عباس اللهم فهمنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى لفاق الغنى اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرشت ولا دين إلا قضيته ولا مريض إلا شفيته ولا ضال إلا هديته ولا ميت إلا رحمته ولا حادث من حوائج الدنيا لك في رجنا ولنا فيها صلاح إلا قضيت وسرت لنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم يا مسهل الأمور سهل لنا أمورنا كلها ولا تؤثر علينا ويا من توليت الصالحين إلى مسهل أمورنا اللهم اشفنا واشف مرضى المسلمين اللهم بارك لنا في أسرتنا وبارك لنا في أهلنا وبارك لنا في أولادنا وبارك لنا في آمالنا وبارك لنا في أمورنا كلها اللهم كما جمعتنا في هذا المكان المبارك نسألك اللهم أن تجمعنا في الفردوس على الله يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب كريم يا حي يا قيوم برحمتك الكريمة أن تصلح لنا شأننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة أعيننا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم من أرادنا بالإسلام خير فزد خير على يديه ومن أرادنا بالإسلام سوءا ومكرا فرد السوء مكره عليه اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إلى من قول عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إلى من قول أو عمل اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا ويقينا خالصا وعملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من حمزات الشياطين ونعوذ بك أن يحضرون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم بارك لنا في هذه المجالس وتقبل منا واجعلها في ميزان حسناتنا يا حي يا قوم تقبل منا ولا ترد أيدينا الشرى ولا ترد إلى خائنين وصلى اللهم وسلم على النبي وصحبه وسلم Thank you.